tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fagge tare da ni Amina Bahari Auna. Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan aure na dala ko na soyayya. Me ake cewa a zauren muhawarar mu? Gaskiyar magana iya kuɗinka iya shagalinka ne a aure. Eh? Mata ina so ku gane duk namijin ma da irin hodar da kike sa baya iya siyan nike ci gaba da tafi da rayuwarki ta inda kike tafiya mm. gaskiya ba ajin auren ki bane. akwai magana. Ɗaya ɓangaren kuma suka mayar da martani kamar haka. Kisan bincike ya nuna cewa ba 'ya'ya masu tasowa cikin jin daɗi cikin yakana da tarbiyya irin 'ya'yan da suka taso suka tar da iyayensu cikin soyayya. ya kike ganin shirin zai kasance. To Aminatu muna tafe da ƙarin bayani a cikin shirin namu dai na yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren namu domin jin hujjojin yin aure don kuɗi ko kuma don soyayya. Sannan muna tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. bar bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce auren soyayya ko na kuɗi wanne kuke ganin ya fi inganta zaman lafiya a auratayya ga kuma yadda kuka amsa mana. a yau ta ɗorewa ce daga Abba Alhaji Salisu Fatiskum na jihar Yobe tare da gazali Kabir inda suka ce yau da gobe ikon Allah. Hmm, ai na soyayya ya fi domin idan ta kuɗi ce to Allah yana jarabtar ka shi kenan zama da kai ya ƙare domin dama don kuɗin ta soka ba don Allah ba. Sai saƙon Yusuf cimbi Niger State da Abdulkadir Aliyu Mariga inda suka ce ai zamani ya canza. sai kana da kuɗi ake yin soyayya da kai idan baka da kuɗi sai dai ka koma gefe. To zara sai kuma amsar Buhari ya Yahya Unguru daga jihar Yobe inda shi kuma ya ce ko shakka babu auren soyayya ya fi inganci domin mace za ta zauna da mijinta duk talaucinsa haka zalika da kuɗinsa idan babu soyayya ba za ta zauna ba don haka auren soyayya ya fi auren naira na gode da gobe ku tashi lafiya. To shi kuma Aminu Muhammad Adam daga Jigawa Gumel ya ce auren soyayya ya fi inganci sama da na kuɗi domin an fi samun tausayi da kulawa. To sai kuma amsar Isu Haruna inda shi kuma ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Nesa ba kusa ba auren soyayya ya fi na kuɗi zaman lafiya. Amma idan ka ga ana samun matsala tsakanin ma'aurata laifin iyaye ne. To Aminatu kin ji ita kuma Hauwa Muhammad ta ce ai zaɓin iyaye ya fi inganci ɗari bisa ɗari. To zara sai kuma amsar Ahmad Shehu inda shi kuma ya ce auren soyayya ya fi auren kuɗi zaman lafiya. Gaskiya a yau matan ne in baka da kuɗi zai yi wuya ka samu wacce za ta aure ka. Iyaye suna da laifi akan 'ya'yansu sai su ce in sun auri mutum za su sha wahala in ba shi da abin hannu. Sai amsar arma ya'u Usaini ya ce yau da gobe ikon Allah. Ai sanin kanku ne auren soyayya ya fi na kuɗi zaman lafiya ku tashi lafiya. To shi kuma Adamu Idris daga jihar Adamawa cewa ya yi kowanne a tsakanin su yana da tasiri domin da kuɗi da soyayya 'yan uwan juna ne. Aliyu Sali ya ce auren soyayya ya fi zaman lafiya amma fa matan yanzu auren kuɗi ya fi inganci a gare su saboda a ganin su ya fi amma wallahi auren soyayya ya fi. Mm, shi kuma Abdulsalam na Siriya cewa ya yi Salam VOA Hausa ai soyayyar kuɗi ƙarya ce saboda in kuɗin sun ƙare sai ta barka amma soyayya aure ba rabuwa sai mutuwa. Muhammad Rabi'u Turaki ya ce auren soyayya ya fi na kuɗi inganta rayuwa aure da kuma zaman lafiya. To shi kuma AD Rijana cewa ya yi har gobe ruwa na maganin dauɗa sai dai naira daban ne. Sai amsar mu ta gaba ta fito daga Musa Shitu ya ce auren kuɗi akwai wulakanci auren soyayya kuma so yana karewa in ba halin kirki ga ma'auratan amma na so ya fi danko a yawan lokuta. To Mariya MD Abdulrahman ita kuma cewa ta yi, auren soyayya ya fi, shi ma soyayya na tsakani da Allah, saboda idan mace tana son miji, tana jure komai a kansa, mai kyau ko mara kyau, mai daɗi ko mara daɗi. Haka idan namiji ke son mace, shi ma duk abin da za ta yi yana mata uzuri ya jure duk laifinta. Ibrahim Muhammad ya ce ni dai a ganina a wannan karnin auren soyayya kashi biyu ne cikin ɗari. domin duk irin girma da bunƙasar ka da budurwa idan ta samu wanda ya fi ka kuɗi cikin sauki za ta ka ko shawara ba za ta yi ba. To ga kuma wata amsar haɗin gwiwa daga Umar Abdullahi Gambaki daga jihar Bauchi tare da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce, To a gaskiya dai auren soyayya ya fi auren kuɗi samar da zaman lafiya. To amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Sabi'u Usman Makurna. Allah sa na faɗa daidai. Ya ce salam yau da gobe. Hakika auren soyayya ya fi inganci ɗari bisa ɗari. Musamman ma a ce iyayen yara suna so su ma yaran suna so. Amma batun aure da kuɗin abu ne tamkar mace mai ciki ba a san me za ta haifa ba. Ko ɗa mai ido ko akasin haka. Kan in takaice muku kuɗin mutum na ƙarewa so da aure ma suna ƙarewa. Allah ya ƙara mana so soyayyar junanmu tare da mintin zuciya ta uwar ƴaƴana To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana to masu saurare yanzu kuma sai jihar Kaduna inda za mu ziyarci zauren tattaunawar mu ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim wakiliyar sashen Hausa a Kaduna domin sauraron wannan muhawara na auren kuɗi ko soyayya. Binta gare ki. sake saduwa da ku a filinmu na yau da gobe inda muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa kiwon lafiya da kuma shakatawa. A wannan satin muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan maganar da ya shafi soyayya da auratayya. Eh soyayya da auratayya saboda a halin da ake ciki 'yan mata an sa mafa ido fatoka ko da ke har yanzu akwai an ce kan jiya. wanda suka ce su dai kam har yanzu suna kan bakan su cewa soyayya tana da ranar take taka a zuciyarsu to in matan da muke da su ga sunan guda biyu kowa za ta ba mu ra'ayinta kuma za ta ba mu hujjojin da yasa ta dage akan wani ra'ayi nata ko dai soyayya ko kuma auren naira wato auren kuɗi malamai barka da zuwa barka ka dai barka ka dai muna cikin zauren muna da Maryam Musaini da kuma Salima Nuhu to Salima bari fara da ke da na ga wani harare-harare ke akan wannan maudu'i da muka dauka menene ra'ayinki akan wannan aure da ake yi shin zaki yi yin aure don soyayya ko kuwa kin fasan son da yadda zaki ce ki ce wai ko da siga to kin yi sa tambayar taki cewa aure don soyayya ko don eh, daula to a zahirin gaskiya ko da an yi aure domin daula ne hmm. wajibi ya kasance akwai soyayya a tsakani kuma ba soyayya kaɗai ke rike aure ba a fahimta ta mm. saboda soyayya wani abu ne da ke ke gudanar da al'amarin ƙauna to kuma shi zuciya tana da muradi da son abin duk da yake kyautata mata alhairi da ke kawowa shi yasa mafi yawanci idan mai mata magidanci ya je neman aure yake kada saurayi kenan saboda yakan je da alhairai ne na kyauta eh, hmm. musamman wannan zamani da muke ciki soyayya ce ta harkar datan mata ki za a ci za a yi amfani da ita mm-hmm. sannan mu kuma a yanzu duk maganan da ake na rayuwa gaskiya ni ba zan ce in kaji yarinya tana suna maganar soyayya har tana tunanin soyayya yana nan yana yawo a duniya. Eh wato ta yadda cewa akwai masoyi. akwai masoyi eh, to ta yaudar kanta ne. Auke ba kya ma daga cikin wayannan mutanen? A'a saboda ina a'a wallahi ina da jasali ba. Yanzu ake ce wai dan mace ta ce akwai soyayya yana yawo a sararin samaniya ma ƙarya ne. Eh, gaskiya ba ina da ja. To me ke mai ra'ayi ki? Ai ra'ayi na hajiya shine mace ta aure ta aure dan soyayya. Ko? Kwarai da gaske. To su mazan nan sun yarda da wannan soyayyan ko? Kwarai da gaske ai yanda kike tunanin mace ita kadai ta yarda da soyayya haka shi ma wani namijin yana nan na bangare guda yana ganin kawai ai su maza su suka san soyayya mm. ai shi so shi ne komai to ina ba da jin gaya miki wani abu da ake cewa wai alheri shi ke kaza shi ke kaza kamar yadda ki dan kwankana yake kawo dan kwankana ban ki ba amma duk wanda ke son ka abin hannun shi bai tsole mai ido in dai da kai so da kwai wannan kauna to mm. wallahi ba zai gushe ba sai ya zamo mai baki abin hannun shi ok wato ke ma da nan da dan alallasa din da a'a wai ai in ana tunanin cewa wai wannan abin hannun shi shi zai sa wai ki so shi to eh. in dai har yana son ki ta talaucin sa ke za ki ta talaucin sa wato na ta talaucin sa mana sai ana a'a zan shigo maganan maganan da ake yi a ciki kin gane ai ba ana nufin cewa ke yarinya abun nashi kike so ba eh. kina son shi ne amma kuma daman yana da sinadarin tafi da rayuwa amma sai ne ke gaba yawa ana aure ne a ciyarwa ai wannan kuma wata magana ce ta daban to bari mu dauko aka dauko bature yayi wani karatu ciyarwa wannan daban ne bature yayi wani karatu idan za ku yi aure ku yi aure na inda za ku kalli watan matsayinku da fahimtar ku da wayewa ku tana aji. Wannan sai in ana soyayya. Ana aiki da soyayya ke play role. Gaskiya. A'a. Mm, eh, akwai fahimta. Idan ku tashi. A Wato shi kuɗi baya bada fahimta? A'a. Ai abin da. Shi ya fi bada fahimta. Nan da. ce da ya fi saurin gabatar da sako kamar alheri. Nera. Eh, ah. wannan shine zahirin gaskiya bari ki ji mm. abin nake so ki fahimta idan har saurayi ya kasance duk yanda kika kai da kaunar shi mm. ina tare da shi mm. akwai wanda halitta shi ne bai iya alherin ba Wani bai san yadda za a yi ba to kika kai da soyayya kina san shi dole ki ta so suke ji cewa wata rana ta wani abu daban yawa to amma ki haɗa da wanda kuke soyayya kina son shi sannan ya saka miki bakin aljihun shi kina hidima kina yana da hakan ba ma aka yi saboda haka kyautata mishi ya zama wajibi a gare shi hajiya ta aka yi saboda ne da sake nan da ke a ba ne misalin talaka eh. wanda yake sai ya je ya fitara kullum ya je ya nemo ya nemo shi kar a so shi a'a za a so shi mana ya da amma za a mishi soyayya daidai na kudin sa a'a ba ni daidai kudin sa ba Abinda da nake so ku fahimta cewa daman ai matsayin ya tafi akan hakan ne hmm. yana alheri iya daidai gwargwadon eh, shi saboda matsayin sa na soyayya yana karuwa in kuma ya kasa shi ma a ni ba na son in yi kasa a badawa a ce a'a eh, ai kin <laughs> a'a To shi daman gaskiyar magana iya ka iya shagalinka ne a aure. Eh? Mata ina so ku gane duk namijin ma da irin hodar da kike sa baya iya siyan nike ci gaba da tafi da rayuwarki ta inda kike tafiya hmm. gaskiya ba ajin auren ki bane to yawa saboda a zahirin gaskiya matsawar kina tunanin cewa wai ku aure in har ba zai iya ba ita ya ya mace fa daman yar hutu ne haka wani kalle ta ka ce wannan ta cika girman kai a'a to daman can baka nema ba ajin ka bane kuma in aka ba da misalai ai gaskiya ne in aka ba da misalai da dama za ki ga yawancin matan da aka sha wuya da su ba su ke jin daɗin ba ban gane wai wani fasara yawa wannan kuma wani wani nafsi ne na daban a'a a gaskiya saboda me duka aka tara ka zama ɗaya ba wai dan ka nuna mutum soyayya da sauransu ya dawo abin abin hannun shi yayi arziki sai ya wata wannan karatu ne wani hadisi ne da mata suka ɗauka suka dora maka wato ke da uwar soyayya gaskiya ban da ba ina da a'a aka ja maza nawa suke matan su halacci an yi soyayyen an ji daɗin rayuwa da sauransu an zo an hayayyafa ya zo ya kwarai da gaskiya an zo an hayayyafa amma za ki ga wannan uwar gida magana ita ce har ki ana cewa ta mallake shi ta yi meme ba haka bane in zaki zauna da shi wannan wannan zai gaya miki cewa shi ya san ta sha wahala da shi kuma ya san irin soyayyar da ta so shi lokacin da duk wani bambance miki wannan karatu bai yi ba amma a gaskiyar magana cewa idan namiji ba shi da halin iya maintaining dinki da yi daukan dawaine ki mm. gaskiyar magana ba namijin zama ba to ke Salima business ne abin ai ba ka business zuciya ba abin da take so illa a kyautata mata mata da yawa bari ki ji duk mutumin da zaki gani zaki je ki ga gida ana zaune lafiya mm. ba wani abu ne zaki ga an ijiye mata sef din kuɗi gurin ijiye kuɗi musamman na hidimarta ne eh, eh. yadda take so ta shirya shi ne da mota. shi ne matsalar matsalarta kuma za ta fanta ma a cikin ya sai ya ta kwarai yau ya kasance cewa za ka ga kyautata da take mishi da bai. To ai ba dan Allah take mai ba kuwa. Kuma shi da zai so ka kalla da kyau. Sai ya gane cewa Salima tsaya ki ji. Tsaya ki ji. Da za a bincika ta akwai wanda take so da oh how I wish irin din nan ina ma a ce amma tana zama da wancan ne saboda abin hannun shi. Tana da wancan. za ta fanta makwarai da gaske. A'a. Ai ta mutunce kuma zuciya ce kuma abin da ake tare da shi. Tana tare da shi. a take tare da shi Ana bari gaskiya. Tana ta aure saboda kuɗi. Hmm. Ni na so A sallan nan da ya faru mata sun fito suna nuna kaunansu ga mazajen su. Ina so kiga duk matan da suka fito dakarai ne. Kowanne a ciki mijinta ya riga tsare mata komai ne. Ta ba tura bugon lagon tana ji tana rantsin tana abubuwan. Saboda haka tana abubuwan daga dama. Eh, Wata hutu ne. Hutu ne. Ya kawo wannan ni ma ya yi da kai kwanciyar. Duk macen da ke tana cewa ban son hutu bata same shi ba ne. Yin mm. matan inda zaki bi su ɗaya bayan ɗaya akwai waɗanda sai da aka sha gwagwarmayar rayuwa tare aka taso tare. Ai ba abin da ya fi. Wato zama soyayya. Yawwa. Mm. Kila daga baya ya samu wani aiki mai ƙarfi Allah ya ɗaga shi ko kuma ɗan kasuwa ne daga baya. Aka samu. Uh, uh, Wannan karatu na rayu da zaran zama. ya nema. Eh, Hajiya. duk eh. yanzu na ga duk kun kwaɓe kowanne yana tabbatan cewa shi hujjar da yake ba da shi ah, a an yi hujja ta ita ce hujja kuma hujjar sani harkan eh. alwajudi yayi ah, ah, harkan alwajudi ya ta gaba hajiya ta salima tana bada eh, tabbacin cewa ita fa hmm. bata yarda da talaucin nan ba kawai namiji ta shi ne ma kuma ya biya mata bukata gaskiya hmm. shi ko kina daga cikin ra'ayin wanda suke da ra'ayin cewa namiji mai kuɗi ko na kwana ɗaya ne aka aure shi ya ya wadatar da ban tafi da wannan hadisin ba ne hmm. amma eh da kwana kwana ɗaya da mai arziki ya fi kwana ɗaya da masiya amma ban da fannin aure A ah, inda so da kauna gaskiya miki hmm. inda so da kauna gaskiya wallahi tallahi duk abin da ke gani ba zai yi ba yakan yi haka inda wadata da wannan daular rayuwa yau tafiya ba mai gara bace in kina ganin safe an ajiye maki safe daya kina kina daula kina ma kina wata idan kina hango na waccan makwabce ki ko wata kawaki wadda kuke miki ko eh, sai kuma ran ya kara jirawa so in dai haka zaki bi wai dan maganan kuɗi wallahi kullun shi mijin naki so ki irin abai kira upgrading so kike in dai na ajiye miki safe daya eh, safe daya ya dawo safe biyu ya dawo uku har zuwa illa masha Allah. Ina godiya. Yau kashe ce ta kuɗi da kuɗi ta aure ba matsawar cewa akwai wannan daular mm. da za ki zo Allah na aiki komai daidai daidai gwargwado kin fi karfin shi mm. kina fantamawa ki mm. kina taimaki wanda ki yawa ki taimaki wanda kike so dan ki su fantama su da arzikin ki to me amfanin arziki kuma ki je ki alfahari yawa ki eh, fito a dai ku na bale a bari saboda haka ƴaƴanki suna jin daɗin rayuwa kuna yin cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gabar zauren muhawarar mu. Kin san bincike ya nuna cewa ba 'ya'ya masu tasowa cikin jin daɗi cikin yakana da tarbiyya irin 'ya'yan da suka taso suka tar da iyayensu cikin soyayya? Gaskiya ba. Wai san da haka? To ana son. wai shi ne kuɗin su ba su soyayya. Kuma dai ga hanya. hanyar. da aure saboda kuɗi ba wai saboda soyayya ba. sosai akwai yanzu fa ku fa abin da kuka kasa fahimta ne da yawa ba fa yanda za a yi ai zaman aure ne a ce mun ba soyayya akwai abin da to tun da kuma muna soyayya muna soyayya babu soyayya me kuma abin hannun shi watan abin da ke saboda duk wani soyayya da biya ana biya shi ana iya tafi armashi ke kin ji abin da na dauka da Allah ke son ki yi soyayya eh. ko da shi ko babu shi in ma bai da shi zaki iya taimaka shi ne nasi fanni soyayya. Mota ina eh, eh, ina ina ina ina ina da na ji na kuma yadda amma ni abin da na lura da shi a rayuwa shi Allah bai daura mu bawa abin da ya fi karfin shi kuma duk yanda kika ganki kina cikin tashin hankali a'a waye waye waye saboda mijinki ba shi da shi ke kika so ki daura ma kanki ko ai in har namiji zai iya baki ci sai baki sha duk wasu nau'o'i na abin da Allah ya daura mai ya iya saukewa sa'annan ba da bayan haka ya bar ki a matsayin ki na mace ko ki nema ko ki aiki da sauransu to kin ga waɗannan abubuwa ne da ya kamata ki bashi ta goma shi ki bashi kwarin gwiwa ku ci gaba da soyayya ku hayayyafa soyayya arzikin da uwar soyayya na'am eh. abin da ake nufi eh. akwai soyayya da duk soyayya ce ta zuciya amma duk waɗannan nauyin ba a sauke miki ba eh. shi kuma ya zaki fasara mana eh to wannan kuma ai wani abu ne wanda ba za a iya cewa wai saboda namiji dan soyayya bane shi sa ya kasa sauke wannan a ah, wai yana nufin to sai kika wannan to inda haka ne kuma ai hmm. akwai mai kuɗin da shi in bai tsoron Allah zaki ji yana da shi shi ake rayuwar ta ce ai wannan ma matsolo ne hmm. ga kuɗin ya tara da kamfanoni ga motoci ga ma gidan shi babu alwajudin da kike kallo a waje sai ki je ki ga kamar ila har gara ma wani talaka to ai da kuma wannan alwajudin eh, ba mai dukiya ba eh, hajja mai robarin an karar da ke in ba kuɗin da ba a ci mm. sai ki kara eh, gaba mm. saboda haka wanda zai baki ki ci ki sha ki shiga. kike so ga ba sai kin shiga ai tun daga nema ba tana nufin dai ko dai ba soyayya ita dai in dai za a bata eh za ta masu da masu za ta shiga daga ciki ni gaskiya ba na tare da ita ba na tare da ita ai ni ina son harkar soyayya ka so ni so ka wallahi tallahi ka gama mun komai na gama maka komai sai kiga an kira yanzu ina so bari in ƙara dauko mana eh mun ji auren soyayya eh to gashi yana da attajirin mai arziki ne saboda ke auren soyayyan kika kina kallo bai baki baki ci sai ki ci gaba da tafiya da soyayya kina cikin wahalar rayuwa to ai da mani tun farko ban bangaren attajiri ke kika ce aike kina nan tare da attajiri mai kuma soyayyen kike ma zan yi auren marashi zaki ta bauta a kan shi tsayan tsara muku wani abu wani lokaci kuma suke ga talakan ne hmm. an taso taron an sha wahala yana yin kuɗi hmm. sai ga cewa baki ma. a lokacin da yake fara gane cewa baki ya shafa hoda ba ga san cewa yana fitowa ba eh, lokacin da zai na kowa da eh, kula da shi ba wannan kuma ne bayani ai dai wannan soyayya eh. shi wannan iya yanke ko ta aka tsoro auren <laughs> ko kika gudu a to ai kuma kin ga yanzu wannan wannan abubuwan kuma ta wannan gurin ina ba ƴan mata shawara mm. ba inda za a yi saboda kawai wani kato kina soyayya da shi wai har ya kai ga kin dauka iyayen kin kai su kotu Ko kowannen ma zai sa alhakin su mm. sai ya zo soyayya da ke gani titta da zama iyayya da sauransu kuma sannan secondly shi kanshi ba wata daraja da yake ganin ki a mutuncin ki ya zube saboda duk ranar kika mai abu mm. sai ya kalle ki tunda shi da hakori ko mata hawa ke wannan eh, soyayya wata har ma soyayya ma suna kwarai a tun dama to ai in ba zama in ba ba ashe suna a'a ai fada ma yana cikin yana cikin shishika shikan soyayya ne har da Faɗa ba shi malam shehu da eh, malam shehu ba wanda ya kai malam shehu yawan faɗa a talaka shirinki hmm. idan kina son ki fahimci soyayya a sahun maza ma duk eh. namijin da yake da rufin asiri da kuɗin shi a hannun albishirinki to shi bai tunanin wani abu saboda bai da lokacin <laughs> soyayya shehu kwakwalwar shi ta tunanin soyayya tana raya mishi abin da zai iya manta kila sallah ibada amma an ga miki attajiri wanda ya rufe ta da kai shi wallahi ba musamman ke ma kina ki kwanciyar hankali kina hankali ma zo na haka yana da chat din mai da alwaji message kika yi mishi zai miki replying ba don komai ba saboda ni bai da damuwa mun ba wai tunanin ya zai yi bai tunanin cin gobe da abin nan ba saboda aka yi reply wani kenan wani kenan ai akasari masu auren masu kuɗin jigajigai da suka ansa sunan su ba su da lokacin matansu. Wallahi ba su da lokacin matansu. Ba su da lokacin matansu. a tarihi ma hmm? Hmm? akwai an yi tarihin laila da majnunan ta yana da suna amma saboda shi ya zama mahaukacin laila sai aka kawai sa mishi almajnun hmm. to kun ga wana da su ko a labarin larabawa maka zo na turawa muna da mene romeo and juliet eh. a nan hausawa ai muna da su ko eh, wane ne akwai ta alin kuma na gaskiya ne eh, da su da su kai ma muhammad da su ba ah, a ai muhammad amma suna nuna maka A ce a fim a fim a ina wala ban yi ba ta halitta ki tun farko wannan maganan ma soyayya akwai mutanen da suke tabbatar da cewa ba nan fa kirkirarren labari ne ba mata a ba ta yawo ba ta yawo akwai soyayya akwai da soyayya ba nan bana bikin kowa daga cikin <laughs> a soyayya ko akwai ta mun ko muna soyayya ji a ina ita soyayya ita ce rayuwa hajiya soyayya ita ce zaki aure mutum ya aure ki ku tsufa bai ganin tsufan ki baki ganin tsufan shi soyayya ita kan sa tsoho da tsohuwa suna taka da kyar da kyar ma kiga suna wasa kamar yan yara wannan tayi nisa amma a harkan dumus bar an ga miki dumus din nan ba zo ya ba ina su ba haka duk tsufan mijin kina nan kina tarare shi ga kina son kayan ki ba ma ki san abin da zai taba yana tarare tafi da shi kasan waje asibiti eh. saboda yana da kuɗin shi na bata kuma aure yarinya tana jin daɗin harkar kuɗin su hmm. ana ce mata kakanta ne tana tsaya tana mijinta ne hmm. ta kuma samu harkar ta ji daɗi ya mutu tana ba wani shekaru ai tsufar da kike ji ana shekaru ya tsufa to labari ne yana da kudin shi bai tsufa a ina ba hawa nan ma ba fara ba ce ba gani ba gani ma tana iya fadawa soyayya kuma soyayya na ainihin shi kan shi tsoho yana iya afka ma soyayya karamin yare amma na ya Salima a'a ban taba ganin tsohon da bai da kwabo ya auri ba ban taba gani ba ke gani ba gani ba yi kala kala Ba yi da kwabo ba yi da masara yana da masara gaggiya da iliminta da komai ta ce ta ji ta salima an ce fa soyayya ne soyayya kuma ina soyayya ga halitta to ni ban gani ba salima bari ga miki wani abu ba za ka ga wannan kudin da kake magana attajiri ya auri yarinya tana jika sa jika shi eh. tana ji kuma ta aure shi amma amma shi kan shi ya san me ta aura eh. kuma kuma tana kiran shi baby yana ansawa tuni kiran shi yana ansawa to amma shi shi ya san ba dan Allah ta aure shi ba dan ah, yana zuciyar shi yana da zuciya yawa wallahi ya san ba dan Allah ta aure shi ba na rantsuwa ni ba rantsuwa wai kina nufin shi so ya zanna fitar da magana cewa shi so ya ba ruwan da shekara ko ba haka kika faɗa ba a game game kina nufin wai mai kuɗi sa'an kakanta eh. kaza kaza kaza ai sai daga tana wannan za ga yawanci ma ki ga yaran kila irin wannan na kuɗin sai ki ga kila tirsasa ta akai saboda wasu alwajudin da yake saukewa a gidansu kuma na biyu da ke faɗan cewa rai dukiya waye waye waye ita dukiyar baki san ta iya karewa ba ki auri mutum baki san shi saboda kuɗin sai kuɗin ya kare sai kuma ai kaka sai da ba tana nan ba ci ai wannan ci tana nan masu kuɗi nawa ne suka ansa sunan su kuma yau babu labari sai dai ai labari a ce wancan wancan da kuke ganin shi wallahi da baban shi ko kuma da da kuke ganin mutumin nan ai duk garin nan amma dai ta fanta ba to na dan lokaci ne ba cikin soyayya kwarai da gaske tashi cikin soyayya eh yana da ina son soyayya an gama kuma ce mai karfi ah, to ba sauraro kuna jin irin wannan tattaunawa da kuma eh, muhawara da muka gabatar tsakanin waɗannan mata biyu wadda kowane ta da ra'ayin ta ɗaya ta ce ita fa arziki ko na rana ɗaya ne da ta dangwale shi da ta auri talaka mm. na shekara ɗaya ko na kwana goma ita ko ɗayan ta ce ita ko laila da majnun su kansa ganin su saka saka kyali kwarai da gaske saboda haka kowa da ra'ayinsa da fatan za kun ƙara da abubuwan da suka faɗa kowa kuma ya san cewa akwai hujjoji masu ƙarfi da wa'idan bayan Allah suka bada muna ƙara tabbatar da cewa mutane su dinga bin zuciyarsu da abin da ta raya musu amma bana alheri ba kawai san zuciya ba a'a me ne gobe za ta haifar kowa idan zai yanke hukunci ya dinga tuna da me gobe za ta haifar a rayuwarsa shi ne zai dinga taimaka mana Allah ya taimake mu mun gode malamai sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahra aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin sai daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc da ke sallama da ku a kasance yau. kiran kuma ta